الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسرتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وذال عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يقوم يغشى أفود الربيع الأول كثيرا ما زال صلى الله عليه وسلم في الليلة تاريخ بيتنا تمنى بقي ما أشرين <coughs> دبيان دواتان شاديو ميلادية دبوبي دبوما شاديا أولنا مسلا سنام وزام الشيخ بلحة السلفي رحمه الله ومن سيد ودا مثل السمنا حديثي أتمنى لتاتي من البركة عمدة الأحكام من كلام خير الأنام الرمان للعلامة الجماعي المقدسي عليه رحمة الله تعالى زامتاش كتاب الوصايا حديثي نتعلم كتب كتاب الوصايا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده زاد مسلم قال ابن عمر فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وصيتي عندي ونم كتاب الوصايا ما لم يكشي للتاكم الذي مغنى أكم وصيوي الوصايا الإمام القرطبي رحمه الله تعالى يتي جمع وصية إن أنت الوصايا جمعيني وعادة الوصية القضايا جمع قضية كمان يدعك توا القضايا هكونشي جمع قضية hukunce hukunce alqadaya alqadiyya kwara ɗaya wato hukunci ɗaya wa hiya fil الإمام أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى أتشل تافنس المفهم يكي تشيوى أسلي إذا أنشي الوصية ما أكن في الوصية يتي عبارة عن كل شيء يؤمر بفعله أسل وصية شيني duk abin da ya kasance an ba da umarnin a yi shi duk abin da ake umarta a yi to ana ce masa wasiya kamar yadda Allah ta'ala yake cewa yusikumullahu fi auladikum yusikumullahu fi auladikum dalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun to asalin wasiya duk abin da aka da umarnin a aikata ko ana ce masa wasiya sannan wa yu'hadu bihi fil hayati haka nan duk abin da aka ce a rike shi a cikin rayuwa to ana ce masa wasiya wa ba'da mamati haka nan abinda aka nufaci cewa an yi shi a lokacin da aka mutu to shi ma ana ce masa wasiyya in ja al-imam Abu al-Abbas al-Qurtubi amma wa khassaha al-'urf bima yu'hadu bi fi'lihi wa tanfidihi ba'da al-mamat ba'da al-maut amma al'ada daga baya sai ya kasance an fi amfani da lafazin wasiyya a game da abin da ake son a yi shi idan an mutu kusan kowa ma abin da ya kama kwakwalwar shi kenan in an ce wasiyya, to wani abu da ake tsammanin wanda aka ce masa yi to zai yi shi ne bayan mutuwar wanda ya ce masa yi kusan wannan shine abin da ya fi shahara a wasiyya. amma asalin lafazin alwasiyya ana amfani da shi a matsayin duk abin da aka ba da umarnin a yi duk abin da aka ba da umarnin a aikata shi Allah na mana wasiya yusikum Allah fi auladikum Allah subhanahu wataala ai ba zai rasu ba daga cikin sufufin Allah subhanahu wataala akwai alhaya daga cikin sufufin da ya wajaba a kore ma Allah subhanahu wataala akwai almaut Allah subhanahu wataala ba zai rasu ba amma kuma ga shi yana cewa yusikumullahu fi auladikum Allah ta'ala yana muku wasicci fi auladikum a game da ƴaƴanku a wasu wajajen Allah ta'ala ya ce zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wannan shine abinda ubangijin ku ya muku wasiya da shi in kun yi haka za ku samu takwa to asali ana amfani da lafazin wasiya a game da duk abin da ake son a aikata shi ko ana da rai ko bayan an mutu to amma al'ada al'adar magana da al'ada ta shari'a shi ta zama mafi yawancin abin da ke gudana in an ce wasiyya ana nufin wani abu da za a ba da umarnin a yi bayan wanda ya ce a yi ya rasu sannan za a yi wannan abin da al'imam abu al al-kufri rahimahullah ta'ala ya faɗi kenan a cikin littafin su al-muslim al-imam ibn hajar rahimahullah ta'ala ya ce abinda ake ce ma alwasiyya ahdun khasun mudafun ila ma ba'da al-maut kun ga kai tsaye ke ibnu hajar yace abu ne da ake keɓanta a ce mutum ya yi shi idan an mutu wa qad yashabuhu at-tabarru so tari kuma akan yi wasiya da yin wani abu na kyauta kaga shi ma nan ibnu hajar rahimahullahu ta'ala ya tafi akan wannan abin da al'ada ta tafi akan sa cewa su tari in an ce wasiya to wani abu ne da ake umarta a yi amma ba za a aiwatar da wannan abin ba sai wanda ya ba da umarnin ya rasu wa qala al-hafiz al sannan sai yake cewa وتطلق شرعا أيضا على ما يقع به الزجر sannan المنهيات سنا والحث على المأمورات sannan a shar'anci ana amfani da lafazin wasiyya a game da duk abin da tsoratarwa ne ka a aikata wani abu mara kyau sannan umarni ne a aikata wani abu wanda yake mai kyau ana ce masa wasiyya. amma dai wannan urfin al'adar karin jayi abin da aka fiye abin da da yake shine a al-imam al-hafiz al-aini yace abin da ake ce ma al-wasiya tamlikun mudafun ila ma ba'da al-maut shine ka mallaka ma wani abu amma wannan abun ba zai zama mulkinsa ba sai idan kai da ka ce masa yi ka ba shi ɗin karas shi ake ce mawasiyya kaga wannan shi ma a tarihi na urfi nan wanda ya fi shahara a al'adance abin da aka fi amfani da shi ke kenan wasiyya a takaice ana amfani da ita asali a game da umarni da abu mai kyau ko hani game da abin da ya zama ba shi da kyau ana da rai ko an mutu amma daga baya al'ada ta malamai tarin jayi a amfani da lafazin wasiya a game da wani abu da za a ce a yi amma ba za a yi shi ba sai mai cewar ya mutu wannan shi ne abin da ya farin jayi shi aka fi amfani da shi a game da wasiya kuma sannan shi kan sha limamul juma'i rahimahullahu ta'ala da ya kulla wannan kitabi din a cikin wannan littafin nata to manufarsa kenan yana magana akan abinda wani yake ce ma wani yi kaza bayan na mutu ko kuma ya ce na ba da abu kaza ga wani idan na mutu ko a ɗibi abu kaza a cikin dukiya ta kafin a raba gado bayan na mutu a ba wani wannan ita ce wasu yadda malam yake mana nufi a nan to shi yasa sai ya kama mana wannan hadisai guda uku a cikin babu hadisi a cikin kitab hadisin farko hadisin ibnu umar hadisi na biyu hadisin sa'id ibn abi waqqas hadisi na uku hadisin abdullahi ibn abbas radiyallahu anhum ajma'in hadisai guda uku yanzu bari mu karanta hadisin farko an abdullahi ibn umar an ruwaito daga sayyiduna abdullahi dan umar sahabun annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin sahabbai guda bakwai waɗanda suke da yawan riwaya gaba gaba kuma masu yawan fatawa a cikin sahabbai abdullahi ibn umar yana cikin hadisi sahabbai waɗanda suke masana hadisi kuma masana fito. fatawoyinsa kamar yadda imam ibn hajar ya ce da za a tattara fatawoyinsa a littafi ɗaya Ku za su ba da mujalladai masu yawa fatawoyinsa na fiqh bayan kuma hadda hadisai da ya kasance yana da ita sannan kuma na Abdullah ibn Umar ya shahara kamar yadda aka sha ambata mana hadisansa suna da yawa a cikin wannan littafi mutum ne wanda ya kasance mai uku da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance hatta duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi bai tambaya dalili da ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi abu shi ma shi ma damar ba wani dalili ya tabbatar da cewa wannan abin ya ke ga annabta sama bane shi kaɗai kamar aurensa mata fiye da hudu kaga wannan ya ke kanci annabta sama karara amma in dai annabi yi wani aiki abdullahi kuma ya ga wannan aikin to shi ma shi ya yi sannan sai na abdullahi umar in ana magana sai ya shahara da gudun shugabanci baya son shugabanci yasa an sha bashi makamai yake ansa Sai na Usman ibn Affan ya so ya bashi gwamna yake amsa sannan sai na Ali radiyallahu ta'ala anhu ya taba nada shi gwamna shi ma yake ansa ya gudu ma sannan sai na Muawiya radiyallahu ta'ala anhu shi ma ya taba bashi alƙalanci yake yadda shi ya shahara da karantar da mutane sunna da shugabanci inda za ka shugabanci mutane to za ka yi rigima da wasu kuma shugabanci na cin lokaci ina buƙatar ka ba waɗanda kake shugabanta lokaci mai tsawo shi yasa su tari waɗanda suka shagalta da shugabanci to kuma za ka iya samun su suna da takaitawa a game da abin da ya shafi harkar ilimi وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma haƙƙun ri'in musulmi wai me haƙƙin musulmi mutum musulmi lahu shay'un yusi fihi yana da abin da yake sanya wasiya a game da wannan abin tu lailatan hayya kwana daya aw lailatayn ko ya kwanaki biyu illa wasiyatuhu maktubatun indahu face wasiyata tana na rubuce a wajensa kana da wani abu da kake son kai wasiya to karka kwana yau baka rubuta wannan wasiya ba in baka kun ka kwana yau ka kuma tashi to gobe ka rubuta ta duk abin da kake son a aiwatar wanda ke da alaka da kai idan mutum ya mutu to ya kokarin rubuta wannan abu ba su sukan da ake bin sai ya rubuta ba su sukan da yake bi ya rubuta me yake so a yi da gawarsa abinda nake nufi da me yake so a yi da gawarsa wa zai masa wanka wa zai mishi sallah waye yake so ya sa shi a cikin kabari duk wanda mutum ya rubuta ya ajiye manzon Allah sun ce ma haqqu ri'in muslimi menene haƙƙin mutum musulmi me ya samu mutum musulmi yana da abin da zai yi wasiya a cikinsa ko ya wasiya da shi faci ya kwana ɗaya ya kwana biyu to kai ya ba haka face ya rubuta wasiyyarsa ta kasance a rubuce da ya rasu za a ɗauko wannan wasiyyar ta sai a karanta an san me za a yi an san me za yi an san me ba yi zada muslimun al-imamu muslim ta'ala ya kara ya ce qala ibn umar sayyidina abdullah ibn umar bayan ya ambaci wannan hadisin daga annabi sallama sai ya ce fa wallahi na rantsi da Allah ma marrat alayya laylatun wani dare bai taɓa shuɗe min ba منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك tunda na ji annabi sama na faɗin wannan magana illa wasiyya wa wasiyyati indi fa ce wasiyya ta na nan tare da magana da na faɗa muku cewa sai na mutum ne mai bibikon sunnonin annabi sama domin ya aiwatar da su ya aikata su yace to tunda ya ji annabi sama ya faɗi wannan hadisin kada musulmi ya kwana ɗaya kwana biyu ya tabbacin shi dare ɗaya dare biyu kuma yana da abin da yake sanya ya wasiya da shi ba shi shi wasiya ta ta zama abinci waka ake bukatar mutum ne to sai da haka sai na Abdullahi bin Umar yace shi tun da ya ji wannan hadisin kullum wasiya shi na nan a tare da shi zai rubuta ta kuma takaddan na nan an san inda take da ya rasu ɗauko wannan takardar za a yi sai a karanta komai ga shi nan a fayyace a rubuce ba za a yi gima ba to <coughs> wannan shi ne hadisi na farko da mala ya kawo shi kusan kuma duk malamai da suka yi suka buɗe littafansu na wasiya a cikin littafan sunna kamar shi al bukhari da al Musulun, muslim to da wannan hadisin suke buɗe buɗe babu bukansu al-imam al-bukhari babu qawlihi sallallahu alaihi wa sallam illa wa wasiyatuhu maktubatu babun da zai yi bayani akan cewa musulmi ya kasance wasiyarsa a rubuce take to wannan wasiya malamai sun yi sabani akan hukuncinta shin wajibi ne musulmi sai ya rubuta wasiya ko kuma mustahabbi ne wajibi ne rubuta wasiya ko ko a'a mustahabbi ne rubuta wasiyyar nan al-imam ibn abdul yake ce mana wa ajma al-jumhur mafi yawancin malamai sun yi ijma'i ba dukkan su ba kun ga wa ajma al-jumhur mafi yawancin malamai masu yawa daga cikin malamai sun yi ijma'i wato maganar su ta zama daya ala anna al-wasiyyata ghayru wajibatin cewa wasiya ba wajiba bace ala ahadin akan wani wasiya ba wajiba bace illa an yakuna alaihi daynun sai dai idan mutum ya san akwai bashi a kansa in ana bin ka bashi to wajibi ne ka rubuta wasiya saboda tattalin su waye da waye da waye suke bin ka bashi aw yakunu indahu wadi'a aw yakuna indahu wadi'atun ko kuma a wajensa akwai ajiya mutane sun amince masa suna ba shi ajiye ajiye suna ba shi ajiye musu kaya to duk mutumin da ya san yana karɓar ajiyar mutane to wajibinsa ne ya rubuta wasiya aw amanatun ko kuma akwai wata amana dai da aka ba shi fa yusi bi zalik to wannan wajibin sa ne wasiya kun ga shi yasa hadisin yake cewa lahu shay'un yusi fihi abinda malamai suka kalla kenan a cikin hadisi lahu shay'un yusi fihi yana da abin da zai yi wasiya a game da shi ko a cikin sa illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu a ce wasiyarsa na rubuce a wajensa kwana ɗaya ko kwana biyu ko dare ɗaya ko dare biyu Kan ya rika wuce haka bai rubuta wasiya ba da ya ji wannan hadisi to shine malamai suka ce asali in baka da abin da zaka yi wasiya ba wajibi bane amma ma damar kana da abin da za ka yi wasiya a ciki kamar bashi akwai ajiya da mutane suke ba mutum akwai wata amana da aka bashi kamar misali shugaba ne shi to ya rubuta ya rika rubuta wasiya kudin ƙasa naira kaza ne a kansa kudin kaza kudin kaza kudin kaza kudin kaza ya rika rubutawa kowanne ya ce ya aji da ya rasu ba za a shiga tashin hankali ba komai gashi nan a rubuce filla-filla, shikenan sai a ɗauko a karanta ba wata limar da za a shiga shi malam ibnu abdul bar sai yace wa shadda ahlu zahir amma malaman zahiriya su sai suka zama daban fa aujabul wasiyata sabban suka ce wajibi ne tilas farilla ce farilla ne a rubuta wasiyya. إذا ترك الرجل مالا كثيرا إذا متن يبدو كيام يواتي واجبين يوصية إن جئا ظاهرية ولم يوقت في وجوبها شيئا أما قوم بس بس بس سنياما أوجب تاتا بس تشتو يشزيه والفرائض لا تكون إلا مؤقتة معلومة الإمام عبد البر يشيء أه، أي دع أبن ليك واجب يشيء أنت مسلوكش والله أعلم ألا يفسر to shine sai yake cewa qad istadalla ba'd al-ulama ala anna al-wasiyyah ghayr wajibatin bi qawlihi azza wa jalla fi ayati al-wasiyyah wasu malaman da suka ce wasiya ba wajiba bace sun kafa hujja da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake faɗi a ayar wasiya in an ce ayatul wasiyyati ita ce kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين Allah ta'ala ya ce ba alaikum kutiba alaikum ay kuriba alaikum an farlanta muku idza hadara ahadakumul maut idan ɗayan ku mutuwa ta zo masa in taraka khairan in ya bar dukiya me zai yi alwasiyatu lil walidayni yayi wasiya ga iyayensa wal aqrabina da danginsa na kusa bil ma'ruf yayi wasiya da abu mai kyau wannan haqqan 'ala al-muttaqin wannan wani haƙƙi ne da aka dora ma masu takawa to su ma waɗanda suka ce ita wajiba ce wannan aya suka kafa hujja da ita to shine sai su waɗanda suka ce ba wajiba bace sai suka ce na farko dai ayar ma mansuha ce aya ce da aka share ta domin hukuncin ta bai aiki Allah manzo Allah sun ya ce inna Allah qad ata kulli dhi haqqin haqqah fala wasiyyata liwarith Allah ya riga ya ba kowane mai haƙƙi haƙƙinsa duk mutumin da zai yi gado to ba yi da wasiyya iyaye ko ma mutum ya mutu ya bar iyayen ba wanda ya ce kore su duk yadda aka kada aka raya in dai mutum ya bar babansa ko babansa a duniya to wajibi ne za su gaje shi sai dai kawai a ce an dan gurgusa da su akwai inda baba zai zama zai yi asirci ya kwashe dukiya gaba daya amma akwai ɗa to ya rage masa matsayi in akwai ɗa zai rage ma baban matsayi kaga amma bai kore shi ba sannan mama za ta kwashi ɗaya bisa shida ɗaya bisa uku amma idan akwai ɗan uwa ko kuma ta tarayya da baban to zai tayar da ita daga ɗaya bisa uku ya mai da ita ɗaya bisa shida kaga uwa da uba ba yadda za a ce ba za su gado to kaga sai Allah ta'ala ce kuma yace a musu wasiyya to sai malamai suka ce ayoyin da suka raba gado sun kuge wannan ayar ta wasiyya sai suka ce to ba ku da hujja ana. sannan a cikin ayar da kuka kafa hujja da ita kuka ce wajibi ne sai mutum ya rubuta wasiyya dole to mun kama ku akwai wani kamu da muka muku a ciki to shine na da wannan Bakr yake kama mana shine suke yake cewa ai Allah ya ce bil ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin bil ma'ruf in za ku yi wasiyar nan ku yi wasiya da abin da yake ma'ruf in an ce ma'ruf abin da a shar'ance ba za a ce mutum ya banna ba sannan a hankalce ba za a ce wani bai daidai ba shine ma'ruf sai Allah ta'ala ce haqqan 'ala al-muttaqin wannan haƙƙi ne akan masu tsoron Allah shi ne sai ibn al ce wal ma'ruf taqawwu wal ihsan in an ce al-ma'ruf ana nufin abin da yake ba na wajibi ba wal ihsan kuma kyautatawa ake nufi sannan suka ce wal wajibu yastawi fihi al-muttaquna wa ghayruhum min ahli sannan abin da yake wajibi da masu takawa da waɗanda ba su da takawa dole sun yi tarayya a cikin amma sai Allah ce haqqan 'ala al-muttaqi ashe sai wanda ya kai wani matsayi na takawa shi shine aka ce masa mandubi ne an so yayi wasiya nan dai ibnu abdul bar yana son ya kare mana ya kare tabbatar da cewa wasiya fa ba wajiba ba ce asali amma ga inda ta zama wajibi inda take zama wajibi shine ya kasance mutum ana bin shi bashi dan ana bin mutum bashi to yi wasiya idan akwai ajiye ajiye na mutane kayan ajiya da suke bashi ko kudin ajiya to ya kasance shi ma yayi wasiya cewa kuɗi kaza ba nashi bane na wani naira kaza ko dala kaza ko riyal kaza ba na shi ba, in suna account ya faɗi account din har da lamba account din da komai cewa su suna nan a cikin banki kaza haka in akwai wata amana da aka ba mutum ta shugabanci akwai dukiyar al'umma a kan za to ita ma ya rubuta rubuta wajibi ne ya rubuta wasiya amma dan mutum yana zaune jiya yana da dukiyarsa to ba wajibi bane wasiya in ya so ya in bai so ba kuma bai kayyade wanda yana da lada wanda kuma bai yi ba ba za ka ce yana da zunubi ba wannan shine kaulin malamai mafi yawancin su amma ɗan ahlul zahir su a imam Dawud zahiri rahimahullah ta'ala da almajiranta, su sai suka tafi akan cewa wasiya wajiba ce to shine ibn Ya yi bayani mai tsawo a cikin al-istibtar kusan shafi ina jin zai kai hudu yana raddi akan cewa wasiya ba wajiba bace wasiya mustahabbiya ce sai dai idan ta kasance bashi ake bin mutum ko kuma akwai ajiyar mutane a wajensa ko kuma akwai wata amana ta shugabanci a kansa al-imam ibn al-mulaqqin rahimahullah ta'ala sai ya ce mana bayan ya kawo wannan hadisi a cikin littafin sa al-ilam bi fawaid umdat al-ahkam sai ce fihi dalalatu a cikin wannan hadisin akwai hujja ala al-hatti alan al-wasiyya akan an kwadaitar da ayi wasiyya an kwadaitar da ayi wasiyya liman lahu shay'un yusi fihi game da mutumin da ya zama yana da abin da zai yi wasiyya in kana da abin da za ka yi wasiya to an kwadaitar ka amma man alaihi huququn maliyatun amma mutumin da ake bin shi bashi akwai wasu haƙoƙa na mutane a kansa na dukiya wala hu malun kuma yana da dukiya walam yabqa lahu waqtun fil hayati ma yasau wafa'ahu bi nafsihi wala bi ghayrihi amma bai samu lokaci ba har ya rasu har ya rasu bai samu damar biyan wannan bashin ba to fa innal wasiyata bidhalika wajibatun hatman muta'ayyinatu anan wajibi ne yi wasiyya cin yana da dukiya ko ma bai da dukiya amma ana bin shi bashi shi ma na ibn al-imam al-munaqqi yana tabbatar mana da cewa wasiya ba ba ce, amma ga inda take zama wajibi shine ne inda ya kasance mutum ana bin shi bashi na dukiyar al'umma akwai wata dukiya a hannunsa kuma bai samu damar biya ba har lokacin da zai rasu to wajibi ne ya yi wasiya wajibi ne rubuta wasiya in ma bai rubuta wasiyar ba to wasiyar ta zama dole domin ba za a raba gado ba sai an fitar da wasiya eh min ba'di yusi biha aw dayn min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayn fa kun yusi biha tusuna biha yusina biha yusa biha nan na nuna mahimmancin wasiya to shine sai ya ci gaba da ce mana fa innal wasiyata bidalika wajibatun hatman muta'ayyina yace wajibi ne nan dole ayi wasiya mutum zai rasu ana bin shi kuɗi ana bin shi dukiya ta al'umma wasu suna bin shi dukiya kuma ga zai rasu bai biya wannan wasiyar bai biya wannan bashi da ake masa ba to wajibi ne ya rubuta wasiya ya sanar cewa idan ya mutu ga abin da ake bin shi na bashi amma wasiyar da ba wajiba ba ita ce yi wasiya ce a ba wa na kaza na ganin damarsa wannan ba wajiba ba ce mun gane wal ijma'u qa'imun 'ala al-amri bil wasiyyati an yi ijma'i malamai sun tsayi gabaki ɗaya ijma'i ya tsaye akan cewa an ba da umarnin a yi wasiya lakinnahu inda al-jumhur minhum ash-shafi'i amru nudbin sai dai umarnin da aka bada a wajen mafi yawancin malamai har da limamu shafi domin shi ibn al-mulaqqin al-bashafi'i shi yasa sai ce minhum ash-shafi'i ay min al-jumhuri ash-shafi'i daga cikin malamai masu yawa da suka ce wasiyan nan mandubi ya ce mustahabbi ya ce a rubuta ta ba dole bane to daga cikin sa akwai al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala wa khalafa Dawud wa ghayruhu min ahli zahir amma al-Imam Dawud az-Zahiri da waninsa su sai suka tafi akan cewa wasiya ba wasiya wajiba ce faqalu innahu amru ijabin suka ce wasiya wajiba ce umarnin da aka bada aka ce a rubuta wasiya dole ne a rubuta wasiya li hadha hadisi suka ce ai hujjar su wannan hadisin shine sai ce wala dilalata fihi lahu ibn al shi ba su da hujja a cikin hadisi li adami at-tasrih bihi domin hadisi bai zo ya ce wajibi ba wa inna ma huwa jadun ala ta'kidiha wal hassi alaiha kawai hadisi na nuna an karfafu wasiya ba komai bane aka karfafa shi yake zama wajibi kun ga yanzu misali idan mutum ya shigo masallaci ai akwai tahiyatul masjid jumhurin malamai sun tafi akan cewa tahiyatul masjid ba wajibi bane ba wajiba ce, in mutum ya shigo masallaci amma an samu wasu malamai da suka ce wajiba ce kamar a wannan zamanin malam a shi maulana albani Allah ji kansa shi fahimtarsa ita ce in ka shigo masallaci ba za ka yi tahiyatul masjid ba to ba za ka zauna ba shi ma muna sai albani ce duk wanda ya shigo masallaci bai ta yitul masjid ba to sai dai ya tsaya a tsaye hmm, ya ce domin annabi sun <laughs> ya ce idza dakhala ahadukum almasjid fala yaqud hatta yarka'a rak'atayn in ɗayan ku ya shigo masallaci kai ya zauna sai ya raka'a biyu to sai ya fahimci cewa ka zauna nan ba kai ba to saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka in dai ba za ka yi yitul masjid ba sai dai ka tsaya a tsaye in ka gama duk abin da za ka yi a masallacin a tsaye sai ka fita amma ba na ka sa wandan ƙarfi to amma kun ga fahimtar mafi yawancin malamai ba haka take ba sun ɗauka a kan cewa tahiyatul masjidi tana cikin al-mughaddabat tana ɗaya daga cikin sallolin da aka faɗaitar a yi an faɗaitar a yi tahiyatul masjidi amma idan mutum bai tahiyatul masjidi ba ba za ka ce ya saba ma Allah ba sai dai bai samu lada ba misali ne wannan sannan misali na biyu sallar dare sallar dare malamai da yawa sun tafi mafi yawancin malamai mafi rinjayen sun tafi akan cewa alwitu laysa wajiba sallar dare ba wajiba bace amma an samu wasu malamai su kuma da suke cewa sallar dare wajiba ce to kaga akwai irin wannan to su su su Dawudu zahiri sai suka tafi akan cewa rubuta wasiya in mutum yana da dukiya wajibi ne sai ya rubuta wasiya kai ya mutu bai yi wasiya ba to shine suka kafa hujja da wannan hadisin to shine shi ibn al-mulaqqin yake cewa ba su da hujja a cikin hadisin nan domin hadisi bai zo ya ce wajibi ba wajibi ne wannan rubutun a rubuta wasiya wajibi ne yace hadisi kawai ya zo yana fadaitarwa ne shi yasa manzo sun yace ma haqqu mri'in muslimin lahu shay'un yusi fihi yabitu laylatan aw laylatayn illa wasiyatuhu maktubatun 'inda to faɗaitarwa annabi sun yake kuma yana karfafa ayi sadaka akwai abin da murabbabi ne mustahabbi ne an fadaitar da ayi kuma sai aka karfafa faɗaitarwa amma wanda bai yi ba za ka ci ya saba ma Allah ba kun gane to ne wannan وإنما هو دال على تأكيدها والحث عليها والحث الثابت ولا يلزم منه الوجوب ما ينون واجبين an ƙarfafa ai wasiya duk wanda yake da dukiya kuma zai rasu to yayi wasiya wasiya yace ya ce a cikin dukiyarsa kaza din nan to da Allah in ya mutu a ba waye. kila yana da wani yaro da suka yi zaman arziki da shi yaron shi ne kila yana masa abubuwa wanki da guga a gida a gidan shi yake ba dan shi bane ba zai taba gadarsa ba Shi shikenan mutuwarsa za ta zo kuma ya san ba bai da komai a cikin dukiyar shi sai ce to da Allah yayi wasiya in ya rasu gidan shi na waje kazawa ya ba wa an kwadaitar da ai haka amma ba wajibi ba wannan shine kaulin malamai da yawa شين تال وام الملاقين يتي وقال الشافعي الإمام الشافعي يتي يحتمل أن يكون معناه حديث النم مع نفس ذات إيه أوكر ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده كما أن نجسمينا شي واني قرب النية دتاقات أنت أن المسلمين ويزم إننا لدوك يا يوم توسيه Fassara ma haƙƙun mri'in muslimin kenan ai ana nufin ƙarfin niyya da kuma taka tsantsan na mutum musulmi in yana da abin da zai wasiya ya rubuta wasiyarsa so da haka nan haƙƙu ba ana nufin wajibi ba ne ana nuna yana cikin ƙarfin niyya yana cikin kuma taka tsantsan na mutum musulmi in yana da abin da zai yi wasicci da shi to ya yi wasicci in ji al-imamu shafi'i fa yustahabbu ta'jiluha kenan an so a gaggauta yin wasiya an so a gaggauta yin wasiya amma ba wajiba bace wa an yaktubaha fi sihhatihi wa yashhada alaiha al-imam shafi'i rahimahullahu ta'ala yace sannan kuma mutum ya rubuta wasiyar nan alhali lafiyar shi kalau lafiyar shi kalau yayin wasiyar sannan kuma ya tsaye da shaidu da ya rubuta wasiyar nan to ya samu mata da shaidu samu shaidu sai to gashi ga wasiya ta sannan kuma ga gashi du cewa wani in na rasu gashi du tun da dukiya ce a samu maza guda biyu idan ba a samu maza guda biyu ba sai a samu namiji ɗaya da mata biyu sai su zama su ne shaidu waɗanda za su zama shaida idan ya rasu sai a ɗauko wannan wasiyar ta sai a ɗauko a kakkaɓe sai a ce to ai dama yayi wasiya a ba wani kaza ga kuma shaidu da wane da wane ga sun sa hannu kuma su ma suna nan da ransu sai a kira su tabbatar eh haka ne eh haka ne shi ce in ji al shafi sannan wa yaktuba fiha ma yahtaju ilayhi al shafi shafi'i ce sannan wannan mutumin ya rubuta duk abin da yake bukata a game da wasiyarsa li'annahu qad yafja'uhu al-maut domin mutuwa za ta iya zuwa masa a cikin haka mutuwa take mutum zai iya zuwa yana ganin lafiyar shi kalaf fa kan min ra'ihin fi na sahihan na'atu nu'atuhu qabla as-salah ha inji mai zuhudu fa kan ra'ihin fi na sahihan so da yawa akwai wanda ya yammaci a cikin mu lafiyar shi lau kamar irin yammacin nan amma na'atu nu'atuhu qabla as-salah masu masa kuka su sanar da su sun masa kuka kafin safiya ah, wani wani ya ce ƙarya ne shi wani i wani mana shi ne fa kaza din nan ba a ah, shi ke na nan وما ينبغي وما وما ينبغي أن يغفل أن يغفل المؤمن عن الموت والاستعداد له الإمام الشافعي يقول كما تكون مسلمين زما يعرف كنا game da mutuwa ba ya zama kuma bai ma mutuwa tanadi to daga cin yi tanadi mutuwa in kana da wasiya ka rubuta wasiyarka duk mustahabbi ne ba wajibi bane so da wanda bai rubuta wasiya ba ba za ka ce ya saba ma Allah ba sai dai yayi abin da yake sabanin abin da aka fi so a yi khilaful aula khilaful aula al'aula shine mutum ya rubuta wasiyarsa kuma lokacin lafiyar shi kalau shi yasa na taɓa faɗi an ce ka rubuta wasiyar da biyu da fensa saboda gudun ma canje canje sai ka rubuta ta da fensa in wani abu ya canza na rayuwa sai kai ma ka canza zuciyar mutum tana canzawa in kafin ya rasu ya ga wani abu kuma na canji ya canza ya goge kila ma abin nan da ya ce ai wasiyan nan sai ya zo ya wuce zo bi da shi ya ce in ya rasu ya ba wa na gidan shi in ya rasu ya ba wa na gidan shi sai kuma a samu matsala gidan dan ya je ya fada kila a sai da shi shi ce ko kuma kila a rusa gidan ya rubuta shi ya gina shi ba akan ka'ida ba ko misali ne wannan da ke faruwa to sai a busa gidan to kare ina wasiya take tana nan ko ta tashi ta tashi ويحتمل أن يكون معناه سنة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى شيء زي كما يحوك معنا ما المعروف في مكارم الأخلاق إلا هذا النبي صلى الله عليه وسلم أبو ميكو a cikin kyawawan ɗabi'u to yana ciki idan mutum na da wasiyarsa to ya rubuta ta kafin ya mutu ma'ana ta biyu kenan din nan al-Imam Shafi'i yana son ya yadda da mu akan cewa wannan hadisin baya nuna cewa wasiya rubuta ta wajibi ne mustahabbi ne wa huwa mithlu ma ruwiya annahu alayhi salatu wassalam qala haqqun ala kulli muslimin an yaghtasila fil usbu'i marra ya ce irin wannan hadisin daidai yake da faɗin annabi sama da yake cewa haƙƙun ala kulli musulmi haƙƙi ne akan kowane musulmi an yabtasila fil usbu'i marratan da alal aqalli wanka su ɗaya a sati su ɗaya baki wanka su ɗaya a sati to shi ma nan fassararsa ita ce shi ma yana cikin al-ma'ruf fi makarimin akhlaqi an yartasila almuslimu fil usbu'i marratan musulmi ya zama ya yi wanka so ɗaya a sati wani zai yi mamaki an ce hadisi an ce a wanka so ɗaya a sati sai kalla su a wancan lokacin na yin wanka a satin nan ba ƙaramin aiki ba ne wasu mu ba su kawo me yasa kake jin malamai sai su ce a yi magawa wanka in an ga za a iya yi so uku a yi ko so biyar ko so bakwai ko so sha ɗaya wani sai ya wata biyu bai yi wanka ba to kai ba can da bai yanzu a wannan sanyin ko akwai mutane ka salallu malalata wallahi wani bai san taɓa ruwa sai ya wata biyu sai ya sati biyu bai wanka ba in ba tilas ya jawo mishi ba ba zai yi wanka ba a gabana na ji wasu matasa suna tira a tsakaninsu wani ya ce yau kwanan shi kaza ba zan faɗi kwanakin bai ce bai yi wanka ba ta ce da a tun da aka fara sanyin nan gaskiya so nawa ne wanka a gabana kwanan da na ji ana wannan tira to kaga haƙƙun ala kulli muslimin an yattasila fil usbu'i marra to kaga yana cikin ɗabi'u kyawawa daga cin makarimul akhlaqi musulmi ya rika yin wanka alal akalli su ɗaya a sati to kaga wannan yana nuna wajibi ne in dalilin wanka bai kama shi ba bai yi wanka ba ya saba ma Allah bai saba ma Allah ba amma baya cikin kyawawan ɗabi'u a ce mutum ya rika zama dukun dukun dukun dukun bai yi wanka ba amma idan bai yi ba za ka ce ya saba ma Allah ba in ba dalilin wankan ya kama shi na tilas ba nan ana ana magana wanka ne na jin daɗi irin wankan sabulu da soso kada a ce kai sati ba kai wanka ba mustahabbi to shine imam Shafi yake cewa to irin sa irin wancan hadisi wannan hadisin da ke gaban mu cewa ma haqqu mri'in muslimin lahu shay'un yusi fihi yabitu laylatan aw laylatayn illa wasiyatuhu maktubatun 'inda to shi ma shine irin wannan حديثي حق على كل مسلم أن يغتسل في الأسبوع مرة hakki ne akan musulmi kaga hakki ana nufin ai kyawa yana cikin kyawawan ɗabi'u musulmi Allah kalla a sati ya wanka hmm. kaga daga nan sai kuma abu ya ta ƙaruwa su uku kaga kila kullum zai yi duk kwana biyu ya ɗaya kenan ko da kuma ƙarin kwana ɗaya kila sai a zo a ce kuma a'a ai yayi so kaza yayi so kaza har akai kullun kullun har akwai waɗanda su kuma wankan safa daban na rana daban na dare daban akwai masu wanka uku eh akwai kuma masu biyu shi na safa kuma shi na dare to kaga da akwai su akwai kuma masu daya sai su zaba da ko shi da safe ko shi da rana ko shi da dare to amma dai mustahabbi mutum yayi wanka so ɗaya a sati dan ci kwalliya so dai a sati ran juma'a ba ma ƙara fitowa da shi ran juma'a to shine wannan so da ka a takaice wannan hadisin yan uwa yana nuna mana mahimmancin wasiyya musulmi ya zama yana rubuta wasiyyarsa sannan abinda malamai suka tabbatar mafi yawancinsu rubuta wasiyyar nan ba wajibi bane amma idan bashi ake bin sa akwai dukiyar al'umma a kansa ko akwai dukiyar wasu a kansa to ya rubuta wasiya domin kada ya haɗa rigima baya ba su wasa. so nawa ake irin waɗannan rigingimu ana bin mutum bashi bai rubuta ba sai wani ya zo daga baya ya ce yana bin shi bashi a ji haushin wanda ya ce yana bin shi bashin alhali ya zo ne fa'idoji na da yawa mutumin da zai zo ya ce yana bin wani bashi kuma ya zo da dalili ya taimaki na kabarin ya taimake shi taimako ne so da bashin nan bala'i ne inda yadda mutum zai yi kai ya ci shi to da ya fi amma ba yadda aka iya manzon da su sama ma ya ci dalili ne na rayuwa bukatu na rayuwa sukan jawo a ci bashi so da in mutum ya ci bashin nan to yana da ka'idoji ka rika rubutawa shi so da ka ba za ka haɗa rigima da wani ba dama gashi abu ne shi za a tafi ma nema ba shi zai kawo kan shi ba in an rubuta wasiya sai dai kaga ana bin mutum ko ana kiran shi a waya ana cewa da Allah kai ne wani eh ni ne wani do Allah muna son ganin ka ne wani akwai wata alaka tsakaninku da shi ta dukiya eh ne ku ce kaza kaza kaza kaza kaza eh mu ma gashi dama mun kira ka ne mu tantance saboda ya ce a takarda gashi ya ce kana bin shi bashi na kuɗi kaza kaga shi ke nan cikin sauki to wannan ita wasiyar wajiba ce to a karatu na gaba insha Allah ta'ala hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas zamu mu ji wasu daga cikin sharadan wasiyya domin nan ba a faɗa mana shara'i ko ɗaya ba an ce dai ayi wasiyya amma ya ake yin ta ne sharaɗin ta ya kaza kaza sai mu bari sai karatu na gaba in Allah madaukakin sarki ya kai mu sai mu karanta hadisin nan gashi mai dan tsawo hadisin sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas cike yake da hukunce hukunce masu yawa kuma ya faɗi wasu daga cikin sharɗoɗi na wasiyya ya ake yin ta idan mutum zai yi wasiya game da dukiyarsa Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya kara mana fahimta a cikin addini ya sa mu cika da imani ya ba mu ikon tsara dokokinsa don Allah malam me me ya kamata a fara da shi wajen cusa ma yara kin yan shi'a da aƙidinsu yayin koyarwa akwai taro ai da aka ce za a yi akan da'awa ina jin jiba aka ce za a yi ranar lahadi abu na farko dai shine tuntuna an sha faɗa ma mutane sahabban nan aƙida shi'a ta gini ne akan faɗa da su da rusa su da nuna ma mutane cewa ba mutanen kirki ba ne su to hanya ta farko da za ka karantar da yaro ƙyamatar aƙidar shi'a hanya ta farko ita ce sanya masa sanin suwaye sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya san annabi sallallahu alaihi wasallam din to suwaye abokanan shi suwaye suke tare da shi suwaye sirkansa suwaye masu ba shi shawara suwaye duk wannan gwagwarmayar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ba shi kadai yayi ta ba ba shi kadai yayi ta ba akwai waɗanda suka mara masa baya suka yadda su je ko ina tare da shi komin rani komin zafi komin sanyi komin ruwa komin daɗi komin rashin daɗi to suwaye waɗannan su ne sahabban nan nasa so daga karantar da yara sahabban Allah su sama da sanin matsayinsu wannan ita ce hanya ta farko da za a bi domin a kyamatar ma da yara 'yan ƙanana su taso a matsayin wannan mummuna aqida ba ta shiga cikin su ba domin duk mutumin da bai san sahabi ba bai san waye sahabin annabi sallallahu ba bai san irin mai da sahabban annabi sallallahu suka sha ba irin wahalhalun da suka sha to za a iya zuwa bata su a wajensa ya dauka wani abu ake yi na addini sannan na biyu a nuna masa alaka mai kyau tsakanin sahabban nan da ahlul baiti su ahlul baiti ma su ma sahabbai ne wasu daga cikin su domin ba kowane ahli ba kowanne bane daga cikin ahli baiti ake ɗaukar su a matsayin sahabbai in an ce sahabi wanda ya rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi imani da shi kuma ya mutu yana musulmi to a cikin ahlin su kuma ahli baiti su ne waɗanda suke da dangantaka da Annabi sallallahu alaihi wasallam ta kusa wanda dangantakar su bata wuce bata wuce ba Hashim ba Hashim kaga annabi sallama babansa abdullahi baba shi kuma baban shi abdulmuttalib abdulmuttalib shi kuma hashim ne babansa to waɗannan mafi rinjayen maganar malamai banu hashim to su ne dangin annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma malamai su tsara suka ce hadda a ƙara gaba banu abdimana banu abdimana su ma dangin annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai kauli rajihi su ne banu hashim ayu ƙasa hashim ya haifi abdul muttalib abdul muttalib kusan ƴaƴansa su suka fi su suka fi zama dangin annabi salama, domin shi yake da ƴaƴa da yawa eh kaga abdullahi ɗansa ya haifi annabi sallallahu alaihi wasallama sannan abu talib ɗansa ya haifi ƴaƴa hudu abu talib sannan al-abbas shi ma yana da ƴaƴa sannan su kuma ‘ya'yan abu talib waɗanda Allah ya bar zurriyarsu akwai sayyidina Ali sannan akwai Ja'far sannan akwai Aqil Aqil waɗannan duk ‘ya'yan duk ‘ya'yan abu talib Ja'far Ali abu talib sannan kuma matan manzo Allah su sama su ne asalin iyalansa da nassin Qur'ani to a karantar da yara su san wannan su san tarihin su su san irin gudunmuwar da suka ba musulunci su fahimci idan babu sahabban nan fa ba musulunci mutumin da ya ɗauko sahabban ne yake girbe su to yana ce mana qur'anin nan da ke hannun mu ba shi yana ce mana hadisan nan da muke ta ƙoƙarin fahimtar su muke ta karanta su su ma ba su abin da yake nufi kenan sannan mutumin da zai zo ya girba habban manzo sama ya bata su yana nufin manzo Allah sallallahu alaihi bai iya tarbiyya ba sannan yana nuna manzon Allah su sama ya zauna a cikin wasu mutane Allah ya yaudare shi ya haɗa shi da su suka yi ta yaudara shi suka yi ta cutar shi ko kuma yana nufin manzo sama dolo ne wal iyazu billah in kalmomin ba su da kyau karantar da yara wannan shine asasi na farko da zai sa yara su taso su kyamaci da shi'a sannan kuma a rika faɗa musu cewa bayan an karantar da su su waye sahabban nan a nuna musu kuma abin da 'yan shi'an nan suke masa habban kuma shi wanda yake rayuwa a wannan zamanin namu ai ya wuce ya wuce ya musa wannan abubuwan duk da ake faɗa da abubuwa ne da sai dai mu karanta su a cikin littattafai amma sai ga su yanzu ana aikata aiwatar da su aikace ana dirama ana films ana yi ranar ashura ana yi ranar arba'in ɗin ashura su suna yin waɗannan abubuwa so daga Allah ka tsare mu Allah ka kare mana imanin menene hukuncin cin abincin kirsimeti da kuma taya su murna wannan kusan tana mai tuwa. cin abincin kirsimeti bai halasta ba haramun ne cin abincin kirsimeti don wani zubin an ce haramun mutane sun fi gane ba in ka ce bai halasta ba sai wani ya dan ɗauka wani abu ne mai dan to haramun ne kalma haram ta fi dan nauyi ga mutanen mu an ce haramu wannan shine kauli rajih duk abin da ke da alaka da kirsimeti ba za ka ci ba ko yankawa suka yi ko siya suka yi ko meye ba za ka ci ba domin kirsimeti a cin addinin kiristanci bid'a ne kirkira shi suka yi ba inda aka ce a kirsimeti a cin addinin kiristanci shi yasa akwai orthodox asalin kiristoci wanda suke riko da usul na kiristanci ba sa kirsimeti za ka same su ba ta kirsimeti bid'a ne kirsimeti na farko kenan sannan na biyu bikinsu ne nasu na addininsu suka ɗauka suka yafa dama ba addinin da ya kai addinin kiristanci bid'anci yi ba wanda ya shi yanzu za a ga wani abu sai ya kawai a ɗauka ai ai, kawai ya zama nasu da an yi wani ɗan abu wani ya je dan yi wani abu haka ya ce kawai ai ai kawai a ci gaba da yin wannan abu musulunci ya hana mu mu taya su biki duk wani abu da ya zama shi'ari ne daga cikin sha'air ɗinsu wata sha'ira ce wata alama ce wani abu ne da suka yi makin shi suka ɗauke shi a matsayin addini to musulunci ya hana mu mai koyi da su akan wannan shekul islam taimiyya a cikin littafin su iktida'u siratul mustaqim mukhalafatu ashabil jahim yi magana mai tsawo a game da wannan kuma ya kyautata bayani sannan almajirin sa al zahabi yana da littafinsa eh, yana da da ya sa masuna suna tashbihul khafif eh, abin bi ahli khamis to a cikin wannan littafin nasa ɗan ƙaramin littafi ne al Zahabi shi ma yi bayani akan hukuncin duk bukukuwan da suke da alaƙa da kiristanci ko bukukuwan da suke da alaƙa da yahudanci na yahuda ma suna da nasu su ma huda suna da bukukuwan su da suke yi to haramun ne su ya musharaka da su a ciki balle kuma taya su murna bai halasta ba ba a taya su murna wannan baya cikin mujamala domin wani abu ne da suka dauka na addinin su saboda ba za ka ce musu happy xmas ba za ka ce musu ba ba za ka su murna ba ba ruwanka ba za mai text ba za yi ba sai dai idan ya kasance oganka ne kuma kana jin tsoron kila zai iya cutar da kai addini kuma kai ba ka da ƙarfin zuciyar da za ka zauna ku yi magana da shi to sai ka masa haka shi kenan inna nuqashshiru ala wujuhi qaumin wa inna qulubana la tal'anuhum eh in mun game da wasu mutane sai mu mushi mushi wa sharr haka amma zukatan mu na tsine mu to sai ka mushi haka illa an tattaku minhum tuqatan sai ka mushi haka shikenan a zauna lafiya kenan ina ce a kamar nan bikin ne ku shi kenan ka ce ku shi nan ba yadda ka iya ne amma haka nan kawai saboda lalacewar musulmi shi ke ne na taya kiristoci minna wannan ba yadda aka iya ba ba ba ba ba halas ba ne bai halasta ba Allah su tsare Allah ya ƙara mu malin lafiya don Allah malam ina da kaji a gidana sai mage ta zo tana cinye kajin shin mala ya halasta in sa mata magani don ta ci ta mutu a'a majan waye ai ba za ka kashe ta ba majan nan kila akwai mai sai a mata doka ko kai ka gyara yanayin yadda kake aje kajin naka ta yadda ba za ta iya shigowa ba ko kuma ka sa mata tafto ka kama ta ya fi fiye da ka sa mata guba ta mutu ta ci ta mutu mage ba ta cikin dabbobin da aka ce a kashe su ba ta cikin dabbobin da aka ce a kashe su kuma so ta ka gama yana cin naman na zuwa ta ci kajin mutane yunwa ce akwai yunwa idan an wadatar da ita ba za ta je tana tana tana fata kaji ba duk da dai akwai mazurin da yake rika ke zama shedani shi wannan daban amma dai da yadda za ka yi ka sa mata tarko ka kama ta to yafi ko kuma ka sa masu ita ce su baka magana kai maka kai ma masu ita magana cewa su rike tsare ta su hana ta in za su iya hana ta amma asali ka ka kashe ta na to ko kuma mutum ne yake tare da iyali sai shi guda daya na suna zaune suna magana sai shi wancan haka ke mm.

ta ji mana akwai ban ji ba akwai ban ji ba magana ta min nauyi daga magana ce ta mata nauyi ya saki matarsa ai ba ita ake nema ba ya sake ta ba a son hazlu a cikin magana a wuri wancan na sake ki shi ya ce ya sake ta sai dai yanzu a nan shi a kan kansa yanzu nan tsakanin shi da Allah shi ne zai ji tsoron Allah tunda kila wani bai ji ba ita kuma ta ce wai bata ji ba eh, shi kuma ya ce a bar magana kaga nan magana ce ta tsoron Allah saki dai ba a son a furta shi to shi kuma ya furta shi ne allazi da yi uku da tunnika ya ce ya sake ta to kaga shi kenan in ya ji tsoron Allah ya tabbatar da haka shi kenan kuma ya mun fifi suka ci gaba da zaman su to shi kenan malam ta biyu magana amma yanzu wannan shi wanda ya yi ne ya za a wani ya ji su bi su ne kayan su daga shi ta ita shi nan na akwai kuma ɗaya ga wata na januwari ɗaya firiya ana yi ɗaya ga wata na januwari na kuma wannan kamar ya shafi kowa hmm. to still da yau annan kristoci suna yin wannan abinci suna ruwa hmm. to shi kuma ya yi ai bai shafi kowa ba shi ba eh bai shafi kuwa? ba ya shafi kiristoci ne mu muna da shiru mu shekaran mu ta musulunci muna da shekaran mu ta musulunci ita ce shekara hijira ita kuma tana da ka'idojin yadda ake mu'amala da ita mu ba a ce in ta zo mai biki ba ba a ce in ta zo mai biki ba ɗaya ke nan, su kuma wancan nasu januwari kai ma gashi nan ka faɗi januwari sunan wuce ne a ce kowa da shi a ciki iyaka irin zamantakewa na kasa to shi ne za ka ce ya mai da kowa ciki shi kuma wannan ai ba ana maganar musulunci ba ne ana magana ne akan tsarin kasa ƙasa ce ta ɗauki wannan a yanzu wannan duk hukuncin da muka faɗi ai gabanni duk sun yi ma kiristoci mulla ko sun taya su mulla sun aika musu da jawabai har sun yi da jawabai haka kuma ko da shugaban musulmi ne ko gwamna ne musulmi duk za su yi wannan abubuwan nasu kaga irin zaman ƙasa su suke ɗauka haka amma ana magana yadda musulunci yake in musulunci ake yi tsantsa to dole nan abubuwan ba su amma irin zamantakewar ƙasa da ake yi ba tambaya ake a ce mai Allah ya ce annabi ya ce ba ko to shine wannan amma musulmi ranar ɗaya ga watan januwari na sabuwar shekara kenan ba inda aka ce je ci wannan abinci mu bukukuwan mu fa ku sani bukukuwa biyu muke da su a musulunci ta kaf bikin da za a yi shagali a more a ji daɗi to bukukuwa biyu in na ce bukukuwa kun fahimci abin da muke nufi da biki ba yana nufin za a ɗora maka aure ko za ka aurar da yarka ba a biki da aka sa ki aka ce ga wata rana ta kowa ce guda biyu ne muke da su a cikin musulunci kuma manzon sama ce inna bi kulli qaumin ida wa hadha iduna kowace al'umma tana da idinta mu idin mu ne wannan so da haka a wannan ranar ma aka ba da dama yara ƙanana a basu a sake su a ɗan sakan musu mara irin dokoki da tsauri da ake sawa to a ranar sallah a ɗan basu su ɗan wataya shi yasa a gidan manzo Allah sama da na Aisha radiyallahu ta'ala anha ƙawayenta suka zo suka rika buga dindufa manzo sama yana kwance a daki ya lullube bai ce musu komai ba sayyidina abubakar ya shigo ya ce a mazamiru shaytan fi baiti rasulillah yanzu sarewoyin shaytan ne za a ce ana rera za a rika buga su a gidan za a rera su a gidan annabi sallama manzo sama ya ce da'ahunna hatta ta'lama al-yahud anna fi dini la fusata kale su har yahuda su gane addinin mu ba ba fan bane to kaga shine wannan idi babba da idi kare su kenan duk wani biki da wani ya kakano ya sa mishi rana ya ce za a haɗa a ci abinci a sha waye a waye a waye kuma ya ce addini yake sunan shi bid'a ku nawa ne a ai na cika shekara 60 har ka cika shekara 60 kuka ya kamata kai saura kirkan kuma mutane ya kamata su tausaya maka ne amma sai a ce mutum ya cika shekara 60 wai 70 wai ana tiya shi munna so da zakarci wallahi zakarci ne kai kamata ya ka zauna kai kuka ka kalli shekaru sittin din nan mai kai shekaru sittin sun wuce mini da can ba ni da furfura yanzu ga furfura ta fito min da can sai in ruga da gudu in tafi sabon gari a ƙasa yanzu ba zan iya yi ba zan iya tashi da in yi komai yanzu ko sai na yi kama kame da waye da waye mutum ya tsaya tunani amma a ce ana taya ka murna har zo a kawo kek ana yankawa ana murna ana kula wannan zakarci ne shi kafiri wawa ne ba yi da teti a rayuwarsa da kaya ke tafiya to shi yasa duk waɗannan abubuwan kuma haɗuwar mu da turawa mulkin mallaka duk suka samu na waɗannan abubuwan aka suka shi shigar da waɗannan abubuwan a ciki amma ba wani bikin da aka ce ka yi bayan wannan idi ranar sallah karama a yi biki akwai munna akwai waye duk waye akwai malaman da suke ganin ba yara ba har manya ma za su iya zuwa a dan buga a dan buga ganga karamar ganga akwai malaman da suke ganin wannan saukin amma sun ɗa da yawa amma da yara ƙanana a basu su wasa da balan-balan amma ka su riƙa yin amfani da knockout amfa a bar su hura balambalan su wasa da balambalan su sa gilas ɗin roba su sai agogo su waye kuma ko nawa za ka ce agogon na rana ɗaya za a lalata shi ke ka siyan mashi ko da rana ce manzo sun ce hatta ta'lamal yahudu anna fi dinina fusha har yahuda su gane addinin mu akwai sauki a cikin sa addinin mu akwai yalwa akwai sauki a ciki ba ba kan zafi bane addinin mu amma duk wasu bukukuwa yau duniyar nan da za ka lissafa bukukuwan da ake da su a duniya ina jin sun kusan dubu ɗaya a najeriya dai muna da nawa ga sunan ba daɗewa akwai ranar wanke hannu wai har da ranar wanke hannu akwai ranar uwaye akwai ranar 'ya'ya akwai ranar mashaya taba akwai ranar zawarawa akwai ranar waye kowa duk har da ranar masu ciwon kanjamau da masu ciwon siga duk akwai waɗannan ranaku kuma duk bukukuwa kage duk waɗannan kuma ne da hauka ce ta bature hauka ce ta bature kuma tana ta shiga cikin mu. ta ce ta take ta shiga cikin mu sai dai Allah ya tsare ya kare mu kuma karatu da yin bayani a game da irin waɗannan abubuwan su ne za su sa mutane su faɗaka su gane cewa ba addinin mu bane abubuwa ne na tatarcin bature da kafirci irin nasa yake ta shishigowa cikin mu Allah ka tsare na. na'am in mutum yana da ƙarfin zuciya in mutum yana da ƙarfin zuciya sai ya zauna da shi masa bayani ni addini na yana da yana yana yana da wasu siffofi na musamman da bai yadda a yi masa faɗa ba so daga mu'amalar mu mai kyau mu ci gaba da yi da ita kaga ai ban taba maka wani abu mara kyau ban taba nuna maka kyama ba amma wannan addini na ne ya hana ni in yi kaga shi ce na sai ka ja masa layi ba mu da kokarin yin haka shi yasa abuwa suke lalacewa ka fito fili ka masa bayani ba walakanci bane a'a addini na ne addini na da ka'idoji kage yanzu ai ba za ka ce min in je coci ba ba za ka gece ni coci mu je mu zauna a coci ba kaga ba zan je ba addini na ya hana ni ranar lahadi ba za ka ce min in zo coci ba kamar yadda ni ma ba zan ce maka zo masallacin juma'a ba ba zan ce maka zo ne sallah ba to irin waɗannan abubuwan a yi musu bayani a karantar da su hakikanin mai musulunci ya ce a yi amma sauran mu'amaloli sai a zuwa yi su wannan shine asali amma wasu malamai suka ce idan ba yadda ka iya a suka ba mutum to shikenan zai iya ansa in ya ansa shikenan zai je bada shi kuma amma shi ba zai ci ba ko da Thank you. <laughs> نعم na'am to ai dama asali asali da bakin simiti bane suka yanka ai zaka ci asali da bakin simiti bane in kirista yanka zaka ci wa ta'amul ladina utul kitaba hillu lakum wa ta'amukum hillu lakum Mm. to abubuwa ne da yawa suka haɗu a game da wannan tun shekaran jiya ake min tambayar na wasu har gida sun zo ni abin da nake cewa mutane shine annabi sallama ya ba mu ka'ida ya ce innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mutashabihat فمن اتقى الشبهات فقد wa لدينه وإرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام halal a bayyane yake haram a bayyane yake amma a tsakaninsu akwai abubuwa masu rikitarwa duk abin da ya jirkitar da kai baka san hukuncin sa ba mun san ya ce ka nisance shi in ka nisance shi ka fita da addinin ka da mutuncin ka mutumin da ko abin da ya zama mai rikitarwa kai tsaye ba za ka ce masa halal kai tsaye ba za ka ce masa haram ba mutum ya je ya kutsa ma wannan to ya afka a cikin haram kamar mutum ne da yake kiwo a gefen shinge da busashen shi da yawa ba zai san lokacin da wani wani wani wani san dan marakin zai fada cikin gona ba sai dai ya gaila mai gona banna ka su kare a gaban 'yan sanda ko a kotu sau da haka waɗannan abubuwa faɗa aka yi tsakanin sojoji da 'yan shi'a su sojoji ba suna fada ba ne asali akan addini ba suna yaƙan 'yan shi'a ba ne a matsayin addini suna yaƙa su ne a matsayin rigima ta haɗa su suka yi sun saba ma dokokin ƙasa shi kenan suka kuma fasa dukiyar suka ce mutane su zo su ɗiba ba ganima ba ce wannan ba jihadi aka yi ba jihadi na da sharɗa na musulunci jihadin musulunci na da sharɗa jihadi na buƙatar shugaba dole ba a jihadi sai da shugaba na musulunci sananne shi zai ba da oda ya ce a tsaya shi zai ba da oda ya ce a ci gaba da yi kuma ba a yi da shugaban tarika noce ba a fili an san shi shine shugaba shi yasa aka je jihadi na musulunci sai an yi mubaraka za ku wakiltu wani su ma su wakiltu wani a zo a yi irin yadda yara ke wanda ya ji zafi yara mai ka ga daga nan ne asalin faɗa ko to sai an yi wannan sannan kuma wanda ake yaƙa shi ne wanda jihadi na musulunci kai tsaye wanda kafiri ne shi bai taɓa shiga cikin musulunci ba bai taɓa nuzuki da kalmar shahada shi yasa sai ibn ali lokacin da ya yaƙi khawarijawa bai halasta dukiyarsu ba sannan kuma bai halasta matansu ba bai halasta dukiyarsu ba bai halasta matansu ba amma ya yaƙe su ya kashe su saboda mai bugatu ne su ‘yan tawaye ne su sun yarda da shugabanci bai halasta dukiyarsu ba bai halasta matansu ba to kaga wannan kenan saboda haka musulmi mai sanya tsira da mutuncinsa da addininsa bai halasta ya tashi ya tafi wajen da ake rusa waɗannan wajaje ba ya je cewa ya je ɗiban kaya amma sai wata mata ta tambaye ni ta ce ɗanta ya je ya ɗibo ƙur'anai dozin uku ta ce wani ya ci kama wai keke na fek wani ya yi kaza ni ya yi kaza yanzu ya za ta ya za a yi da sun ce ki raba ma duk wanda yake bukata ki ba bashi ƙur'ani amma ki ka in ganin ƙur'anin gaske ne ta kawo na duba ta na gani na ce ƙur'ani ne na gaske a ƙasar Beirut ake rubuta buga shi Labnan, a Labnan Darul Hadi asali irin bugun fahad din nan ne amma su sai suka buga shi a kamfanin su kuma wani abin ban mamaki a ƙarshe har da wai fada'ilu qira'atul qur'ani hadisin farko na ibnu mas'ud hadisi na biyu kuma na abu huraira hadisi na uku kuma na ibnu umar kuma da a cikin qur'ani kuma in shi'a suke suke tara shi kaga duk waɗannan jahilci ne ya kai su ga irin wannan so da kada musulmi ya shiga cikin irin wannan yanayin in kuma har mutum ya ɗigo, to ya tafi ya je ya sadaka da shi ya raba mu musulmai in littafin Allah da annabi in ko littafin shi an shi ne da zagin sahabbai da juya addinin Allah to bai halatta ka raba shi a cikin mutane ba domin zai iya haifar da fitina wani zai iya karanta zama dalilin batar sace shi yasa littafan bid'a ba waɗanda suka cancanta su karanta su shi malamai su kansu malamai ba kowa bane kada malamin sunna ya shigalta da tara littafan bid'a bai da littafan sunna sai ka gama karanta littafan sunna sannan za ka je ka nemi littafan bid'a shi yasa na sha faɗa ma ɗalibai in ce ka shedin mutum ya je ya shige yana irin abin da ake cewa comparative study a game da musulunci da kiristanci bai san addinin musulunci ba sai ka ga mutum ya je yana ta binciken bible Eh, ai, ai ai matu an ce kaza an ce kaza amma ba zan iya maka tafsirin Fatiha ba ba daidai bane wannan sai ka san addinin ka shi aka aiko maka shi Allah zai tambaye ka game da shi in har ka mutu baka san me yake cikin Bible ba Allah ba zai tambaye ka ba abinda aka ce kai ka yadda annabi isa annabin Allah ne sannan kuma Allah ya ba shi littafi sunan shi injila amma ba a ce kai aiki da injila ba ba a ce ka karanta injila ba ba wanda ya ce karanta injila to kun ga wannan shine haɗari so tsazu ɗazuna je ni kai na kasuwa wajen littafai aka kawo min irin waɗannan littafan mai sai da littafai abokin hudata ne ya kawo min littafai jirji haka yana ta ɗauko su ya gasa na malam ka je ka duba gano ce wannan littafin yan shi'a ne haka na ce masa kai na ce littafin yan shi'a ne? a malam ba daidai ka ba dai na ce ga abu ina kallo sai ni yanzu kuma da na ina ganin littafi daban goma zan iya gane na suwaye akwai maktaba zan duba maktaba da na zo a wani kamfani aka duba shi zan gane littafin suwa shi littafin yan shi'a ne wannan shaidawa mutanen mu suke to an shiga wani yanayi wannan yana nuna maka ana cikin yunwa a ƙasa sannan ɗabi'u sun lalace domin koda koda da yunwa in akwai ɗabi'a mai kyau akwai abin da ba za ka yi ba balarabe yana cewa ta ju'ul hurra wala ta'kulu bi sadayiha idan mace ta cika mace to duk yunwa da take ji ba za ta je ta bada kanta a lalata da ita a bata kuɗi ba to dan me musulmi zai tashi ya jiwa ana rushe rushe ya tafi ya jiwa ya je ɗiban ganima wannan akwai lalacewa kwakwalwa a ciki so da ba daidai ba ne za mu yanka na to a ga ah, ya can hmm. da sojoji suka yi wannan gwamnati da kuma bayanan da gwamna mm. a kwaci wajen aka rusa yawancin kaya an kwashe an je an zubar na zan husainiya ba wanda malukin da isa ya je kwasa sojoji na nan wajen mm. an je an zubar da shi can wajen hanyar batc ba shi ka faɗi ba sannan sai kuma nan wajen na wajen anguwan mm. da suka bu suka rusa wa'annan kuwa farin kaduna state ne ne suka bu da yan sanda suka rusa su ba da suka ga da littattafai da alƙur'ani su yan sanda suka sa aka kwashe da wasu abubuwa ragowar wasu ɗakuna da aka rurusa da tafi suna ta mai suna sun makace kuma da tafi da tun da aka ga ka taro su an rasa yawanci na shi aka ce a ƙona mm. a ƙona sannan su kuma wani masu aiki suka ce ma wani mutanen da suke ba a wajen da abin da suke zuwa don zuwa zuwa su kwashe ne su ba mm. abin da yake da tunanin mutane da fara zuwa za su ɗauka Ba dai an ɗiba tambayi ga sannan kuma suna ta yawo a cikin hannun mutane ni na gan su to shine matsalar da ake magana kanta mutum ya taka zan akwai fitina a cikin yaɗa ma littafan shi ne ni abin da nake magana kansa kai ne na ƙarshe hmm. hmm. Gaskiyar maka. Sai kai siya kai. wasu ya kai ba su subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta kun ga yanzu wannan fitila na ta ta ja mana aiki subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilayk sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh